ba kowace mace ce take gane emotion wato halayyar da mijinta yake ciki idan ya dawo gida ba da in ya zo ta zai taimata mata soyayya yana mata walwala da sauransu amma yanzu tunda an yi aure kaga zai fita ya je aiki zai je kwaso bacin rai zai dawo da shi gida kuma ita ma zai zo tarar da ita da irin wato challenges sa na waje to da bacin rai an tafi nema ba lalle an samu ba ko an ci karo da bacin rai da sauransu haka ita ma kuma akwai irin nata bacin rai da za ta iya fuskanta a gida to wancan karan wato idan zai je gurin da a wani irin lokaci zai je kuma yana cikin nishadi kuma ita ma a irin wani lokaci za ta karbe shi tana cikin nishadi sannan ya tafi wannan karan kuma tunda an zama daya zai taune ne da bacin ransa frustration ɗinsa gida ita ma kuma za ta karbe shi wala'alla da irin nata frustration ko challenges ɗin bacin ran da ta game da shi a gida ballantana a ce ko tana karatu ma ko tana aiki ko tana kasuwanci to in aka zo shi ma wannan ba a iya hangen cewa zai zo ya faru kuma yana ɗaya daga cikin abin da yake dakushe wukar ko yake kashe wannan wutar soyayyar wanda idan aka yi rashin dace ba a san makamarta ba to za a nemi soyayyar gaba ɗaya kowa zai hure ta kowa a nemi ta a rasa kuma ya baza mulki ka fahimta kamar dan siyasa ne kafin ku zaɓe shi zai zo duk inda kuke a majalisar ku a gidajen ku ya zo ya gaishe ku yana murmushi duk ya ce ya san ku kuma duk kun abokanansa ne duk san ku yake to amma lokacin yawo kowa sai hannu da shi amma lokacin da zai ci mulkin lokacin kuma zai ji cewa shi fa mai mulki ne wannan halittar cutan mulukiya din da ke cikin zuciyar dan adam lokacin za ta bujiro masa kuma zai ga kowa fa bai isa ba kuma zai taka ku babu zancen wani yan wantaka ko soyayya ko abokantaka to kamar haka namiji yake eh, idan ka dauka za ga eh, idan yana shugaban kasa yadda yake eh, tare da gwamnoni da ministoci in gwamna ne da yake da kwamishinoni ko chairman na local government in chairman ne yadda yake da kansiloli ka fahimta in kansila ne in yaje unguwarsu yadda yake shine ya isa to shi ma mai gida fa gidansa gidan mulki ne in ya zo gidansa shi ya isa hmm. to kuskure da ake samu shine mace ba ta fahimtar wannan izzar domin lokacin da yake zuwa zance gidansa kamar mai neman cin zaɓe ne yana ce mata fara'a da waye amma fa wannan abin dama yana cikin zuciyarsa ko ya sani ko bai sani ba to aka yi auren sai wannan mulukiyar sai wannan ego din sai ya taso a cikin zuciyarsa sai ya ga so yake sai ta rinka girmama shi ita kuma a wannan lokacin sai ta rinka ganin yaya mutumin da in ya zo gidansa yana wasa da dariya da shashanci da shirme da maganganu na soyayya yanzu kuma zai zo ya rinka mata kumburi yana nuna so yake sai ya murkushe ta ta bi ta yi masa biyayya ina fata ka gane to rasa fahimtar wannan sai ya sa sai ta ga cewa soyayya ta kare sai ta ga cewa ya fiye girman kai sai ta ga shi shi mugu ne sai ta ga yanzu baya son ta mu ya ya yaudare ta yanzu ba soyayya ake ba bi ya daskare shi yanzu ba wani abin nan sai ta eh, yawa kuma kawai ma ita wannan auren da ta sani bata ma yi wannan auren ba a ɗaya bangaren ita kuma macen wannan abubuwan da take yi masa a wurin zance na hira da sauransu to ita kuma so take ya ci gaba da yi mata waɗannan abubuwan ina fata ka fahimta kuma sau ta ita ma kuma za ta rinka yin kokari wurin ci gaba da yi masa irin abubuwan da take masa kafin a aure shi kuma a wannan lokacin su yake ta rinka masa biyayya so idan da zai za su haɗu ko ya dawo ko na abu makamancin haka ta yi masa irin wasan da take masa na gatsali kafin sai aure wanda in ta yi masa zai dariya ya ce soyayya ce ka gane wasu kalmomi wanda a da za ta iya gaya masa yanzu in ta gaya masa sai ga ta na shi inda za ta zo ta hada baki da kawanta a karbi kudin sa ai anko ko kuma directly ma ta ce masa za ta yi ya dauka cikin abin nan ya bata yawa yan sai ga ta fiye matsawa kullun cikin tambaya take yi ba dan wani abu ba sai dan shi ba zai iya a karfin tattalin arzikin sa ba zai iya mata abin nan kullun ba amma miloniya ne in ta ce kullun so take yi sai ta je Dubai ba lalle ya iya yi mata abin da kullun za ta je Dubai ta je Ingila ta je America yana fata mai sauraro ya fahimta so ina nufin dai a iya matakin arzikin sa saboda haka zai ga cewar yaya yana kokarin sauke nauyin aure daga kan shi kuma a daidai lokacin guda tana ƙara matsa masa da wasu bukatu nata so sai ka ga maza suna ta complain cewa mata sun fiye korafi mata sun fiye surutu da magana banza mata ba su da godiya Allah mata butulu ne mata duk abin da kai wa mace ba ta gani kullum abin da take so ne ba tare da ya gane cewar duk lokacin da mace ta bujiro da wannan abin abin da take so wancan soyayya take so har nakan gaya wa ma mutane ko a samina ko a taro ko a rediyo ne ina gaya wa mutane wato duk lokacin da mace ta bujiro da bukata ko da namiji ba zai iya biya mata bukatar ba mm. inda zai mata wani kalami na soyayya irin na wancan littafin ko na wancan fim din mm. ya dan rungumo ta ce ki yi hakuri ya aro ma wannan hadisin da manzon Allah ya ce za ma iya yi wa mace ƙarya ya ce ba komai akwai wani kaza da kaza da zai zo ya shafa ta ya ce mata duk za a yi komai wannan zai wuce shikenan sai ga abin ya wuce sai ga tun ta je cikin wani tana ai wani yana da kirki ba dole dan saboda wannan bukatar yana biya mata ba to amma shi kuma a wannan lokacin shi kuma baza mulki yake yi shi kuma so yake yi a zube a yi masa fadanci shi shine sarkin gidansa shi shine gwamnan gidansa saboda haka wanda duk yake mai mutunci a gurinsa shine wanda ya kaskanta wacce ta kaskanta ta yadda ita makaskanciya ce ta zube masa kuma idan ka tsawa ta sunku yadda da kai ta ce ya haƙuri wallahu a'lam